YouTube, Twitter et Instagram. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 27 ga watan Janairu na shekarar 2023. yayin da wa'adin babban bankin najeriya ya ayyana na daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi ke karatowa 'yan najeriya na ganin lokaci yayi da za su nemi wakilansu su yi abin da zai taimakawa rayuwar talakawa za mu kuma leƙa jamhuriyar niger inda reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam unhchr ya bayyana gano ɗaruruwan laifukan toye hakkin ɗan adam da aka aikata a ƙasar daga watan Satumba zuwa watan Disambar shekarar 2022. Sannan a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki talatin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Masu sharhi kan al'amuran siyasa da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da wayar da kan al'umma da su mayar da hankali kan manufofin da 'yan takara daban-daban suka kunsa Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis. inda suka kashe mutane goma sha ɗaya tare da jakata wasu sha ɗaya a cewar hukumomi Hukumar ba da agajin gaggawa ta Ukraine ta ce hare-haren sun taɓa yankuna sha ɗaya a ƙasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami hamsin da biyar yayin da Ukraine ta kakkaɓo galibansu. Gine-gine talatin da biyar sun lalace sakamakon hare-haren. Dakaran Moscow na ci gaba da kai hare-hare a kan cibiyoyin makamashin Ukraine a yayin da ake fuskantar tsananin yanayin hunturu. a ƙoƙarinsu na karya gwiwar al'ummar ukraine a wani saƙo da ya rubuta a shafin telegram prime ministan ukraine denis shmihal ya ce cibiyoyin makamashi suka fi mai da hankali a kai don samar wa 'yan ukraine lantarki magajin garin kiev vitali klitschko ya ce an kashe mutum ɗaya a babban birnin na ukraine sannan wasu biyu kuma sun jakata a lokacin da wani makami mai linzami ya fada akan wani gini ofishin babban mai gabatar da kara na kasar ya ce an kashe mutane uku a wani hari da rasha ta kai akan wasu gine-gine a birnin zaporizhia inda cibiyar makamashin nukiliya mafi girma ta turai take yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko'ina. ina gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da ƙididdiga a kan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. man Iran na isa kasuwannin China ta amfani da dabarar kama wajen dakon shi da gwamnatin Iran ta kware da ita a tsawon shekaru da yawa da kasashen yamma suka sanya mata takunkumi. Mahdi Godsey, masanin tattalin arziki a cibiyar nazarin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da ke Viyana, ya faɗawa muryar Amurka cewa gwamnatin Iran yanzu ta ƙware sosai wajen kaucewa takunkumin da aka sanya mata. haka kuma take yi wa venezuela ko ma rasha iran na daga cikin kasashe biyar masu arzikin danyen mai a duniya kuma za ta iya sarrafa gangar mai sama da miliyan uku da dugu biyar a kowace rana a cewar hukumar kula da makamashi ta amurka ma'aikatar harkokin wajen faransa ta buƙaci a gaggauta sakin bernard filan mai takardar zama ƙasar faransa da ireland da ake tsare da shi a iran wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni inda faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa dangantaka tsakanin faransa da iran ta yi tsami sosai a 'yan watannin nan inda tehran ta tsara wasu 'yan faransa guda bakwai a abin da faransar ta kira kaman ba gaira ba dalili da ke daidai da yin garkuwa da dan wata ƙasa filan dan shekara 64 mai ba da shawara ga masu zuwa yawon bude ido a farkon watan oktoban bara aka tsare shi yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta bazu a fadin iran jami'an diflomasiyya sun ce a baya-bayan nan ya kawo ƙarshen ƙin cin abinci da ya yi lamarin da ya yi illa sosai ga lafiyarsa kuma har yanzu bai da ƙarfi sosai to sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kammala muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko bari mu shiga taskar rahotanninmu daga Najeriya inda ya rage kwanaki kafin cika wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar wa 'yan kasar kan daina karbar da kuma amfani da tsoffin takardun kuɗin da aka canza lamarin da ya haifar da korafe-korafe daga abuja ga ci gaban rahoton da wakiliyar mu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana babban bankin najeriya cbn da ya ce ba gudu ba ja da baya game da wa'adin da ya sanya na daina amfani da tsofin takardun kuɗin ƙasar daga ranar talatin da ɗaya ga watan nan na janairu duk da kiraye-kirayen da ɓangarori da dama a cikin ƙasar suka yi kan a tsawaita wa'adin shugaban kungiyar matasan arewa ta gabas alhaji abdulrahman bubakwacam ya ce ce wannan mataki zai takura wa talaka tare da tura shi bango don haka da sake. Najeriya ba ƙasa ba ce wadda za a yi mata hawan kawara Najeriya tana da al'umma sama da miliyon ɗari biyu. A ce an zo za a yi canjin kuɗi. Kuma canjin kuɗin nan za a yi shi a cikin kwana ɗari. A kwana ɗari nan wani fa abun da ake yin nan yana ƙauye ma bai san abun da ake yin nan ba sai ran da ya fito zai zo birni ne zai san me ake yin wannan abu. Sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki. A gaskiya za a kai talaka bango, Kuma mu ba za mu yadda da wannan ba. Shugaban shugaban kasa ya sani gwamnan babban bankin najeriya ya sani yan majalisun kasan nan su tashi kada fa a kai mu bongo yan najeriya da dama sun yi korafi game da karancin sabbin takardun kuɗin inda suka ce har yanzu bai wadata ba kuma har ya zuwa wannan lokaci bankunan kasar na bai wa kwastomomin su tsofin takardun kuɗin musa ilyasu dan kasuwa ne da ya bayyana korafinsa kamar haka koyo dai an fitar da tsahin kuɗi a banki dai eh, muna karɓa jehi jehi amma ba kowane lokaci ba gaskiya lamari dai an cutar da mutane haka saboda mutane wasu suna da kuɗin nan ba su je suka adana ba suka yi canji ba su kuma ba san banki ba kuma kamata ya dan daga wannan lokaci ya kara tsawon lokacin nan. Shi ma mataimakin shugaban kungiyar sauya tattalin arzikin arewacin Najeriya Abubakar Muhammad Kantoma ya ce wannan wa'adi da bankin CBN ya bayar ba karamin ruguza tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya zai ba la'akari da 'yan kasuwa da ke ƙauyuka da babu bankuna da za su gudanar da hada-hadar kasuwancin su. Mutane suna cikin matsu kuma matsala babba yanzu da muka fuskanta wadda ita ce muke yi wannan canjin kuɗin da aka yi duk cikin tattalin karya tattalin arzikin arewacin Najeriya ne. Yanzu branch din da akwai na wasu bankuna da suke da shi a Legas. ba su da shi a arewacin Najeriya. Akwai local government ɗin da gaba ɗaya ba banki. To duk mutanen nan da ke garin ya za su yi da kuɗaɗen su kuma an ba da deadline ƙarshen wannan wata. Ka je bankunan muka gani ba sababbin kuɗin kuma ba ma'aikatan ma a bankunan da za su iya karɓa kuɗaɗen ga layi mutane na kwana a layi yanzu. Sab ana nufin yanzu daga lokacin mutum yana da kuɗi shikenan sun tashi aiki. Gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ita ma ta bi sau wajen kira ga 'yan kasar da su fito su nema wa kansu mafita kan wannan batu kamar dai yadda shugabanta Nastura Ashish Sharif ya bayyana. Dole mutanen ƙasa su da su nema wa kansu makoma. Dimokuraɗiyya muke, yi dimokuraɗiyyar nan ta ce idan gwamnati ta zo da wani tsari wanda mutane ba su da shi ba, mutane su fito su ce ba su yadda ba. So da mu kiran mu ga mutane, mutane su fito su nuna wa gwamnati cewar mu ake mulka so da ba mu yadda da wannan tsarin da aka zo da shi ba. Ku fito ku nuna cewar ba za ku yadda ku ɗau asara jarin ku ya karye kasuwancin ku ya lalace ku zama talaka gwamnatin da bata taimake ku sannan kuma kun yi kokari kuna kasuwancin ku ta zo ta kara ku ta maida ko almajirai wannan abin da biya kamata yan ƙasa su fito kai tsaye su nuna ba za su yadda ba kuma su tsaya kan kafafuwansu su gani shin emefale ne yake da iko a kansu ko ko su ɗan ƙasa su suke da iko na abin da ya kamata a yi musu. Tun da fari dai bankin CBN ya bayyana cewa sauya fasalin kuɗaɗen da aka yi zai yi tasiri matuka. wajen taimakawa ƙasar ta hanyar magance matsalar matsalar yaduwar kuɗi da ba bisa ka'ida ba da matsalar cin hanci da rashawa kazalika sabbin kuɗaɗen za su inganta tattalin arzikin Najeriya da wa kuɗin ƙasar daraja lamarin da 'yan ƙasar ke ganin lokacin da aka ɗiba don cimma hakan ya yi kaɗan. shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Dakarun Amurka na musamman sun kashe wani babban jami'in kungiyar ISIS tare da wasu 'yan ta'adda goma a yankin arewacin Somalia a cewar wata sanarwar gwamnatin Biden a jiya Alhamis. Farmakin da aka kai shekaran jiya Laraba ya auna Bilal al-Sudani, babban mai taimakawa kungiyar ta'addancin a harkokin kudinta a wani gini da ke cikin kogon dutse. Wannan matakin ya taimakawa Amurka da abokan hulɗarta ta fannin tsaro kuma hakan ya nuna tsayin dakar da muke yi wajen kare amurkawa daga barazanar ta'addanci a gida da waje a cewar sakataren tsaron amurka lloyd austin a cikin wata sanarwa an yi wa shugaba joe biden bayani a makon da ya gabata game da shirin kai farmakin wanda aka aiwatar bayan da aka kwashe watanni ana shirye-shiryensa. 'yan tawayen m23 da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo sun yi aron gama da sojoji da mayakan sa kai abokan gabarsu a jiya alhamis a cewar jama'ai waɗanda kuma suka ce mayakan ƙungiyar sun katsa wata muhimmiyar hanya a yankin da ke fama da tashin tashina ƙungiyar ta m23 ta mamaye yankuna da dama a lardin kivu ta arewa tun a shekarar da ta gabata inda yanzu ta fara tunkarar goma babban birnin lardin A shekarar 2012 ne kungiyar ta fara yin fice a lokacin da ta kwace wani birni mai mutane sama da miliyan ɗaya kafin daga bisani aka fitattaki 'yan kungiyar suka koma maboya. Shirin sa ido kan tashin hankali a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ake kira Kivu Security Tracker a shekaran jiya Laraba ya bayyana cewa kungiyar M23 na kusantar yankin Masisi da ke lardin Kivu ta Arewa. Maryam Dauda da ta karanto na labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoton da ya fitar a yammacin jiya Alhamis, reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam a jamhuriyar Nijar, UNH chr ya bayyana gano ɗaruruwa matakan tauye hakkin ɗan adam da aka aikata a ƙasar daga watan satumba zuwa disambar shekarar 2022 lamarin da hukuma ta danganta da matsalolin tsaro da ake fuskanta. wakilin muryar amurka salamu mana barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai a taron manema labaran da ya kira reshen hukumar ta unhchr ko hcdh mai ofishi a birnin yamai ya yi bayani akan muhimman abubuwan da suka wakana a nishar a tsakanin 1 ga watan satumba zuwa 31 ga watan disambar 2022 omar kebiu kalame shine wakilin wannan hukuma Le ACDH Niger a enregistré 351 cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme ya ce a wannan ɗan tsakani hcdh ta yi rajistar abubuwan toye hakkin ɗan adam kimanin 351 kuma ta'asa 349 daga cikinsu ƙungiyoyin ta'addanci ne ke da alhakin aikata su waɗanda suka hada da sem da aejs inda suka hallaka mutane akalla 104 sannan suka sace wasu 167 yayin da suka raunata fararen hula 50 suka kuma aikata fyaɗe sau biyu tare da yin kwace sau 28 inda suka kora dubun dubatar dabobi da kwacewa al'umma miliyoyin sefa kuma a daidai wannan lokaci tashin hankalin da ake fama da shi ya yi sanadin rufe makarantu 240 a gundumar tera ta jihar tilaberi ko yake mahukunta sun kafa cibiyoyin musamman domin karantar da yaran yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga haka kuma an gano jami'an tsaro da take hakkin ɗan adam sau biyu a wannan yanki kamar yadda kuma bayanai ke nunin yadda hukumomi suka karfafa matakai domin tabbatar da tsaro soit 0,56%, sont attribuables aux forces de défense de sécurité. a ci gaban bayanan da ta tattara hukumar hcdh ta ce binciken da ta aiwatar abu ne da ke shafar wani bangare na yankunan wannan kasa sakamakon rashin wakilai a wurare da dama amma kuma irin ababen da rahoton ya kunsa manuniya ce kan halin cin zarafin da jama'a ke fuskanta a fadin nijar to koya kungiyoyin kare hakkin jama'a a nan cikin gida ke cewa game da wannan rahoto alhaji nasiru saidu shine shugaban kungiyar voix de talakawa da gwamnati na Nijar ba shi yiwuwa su ɗauki wannan rahoto da hannu biyu-biyu ko a bashi mahimmancin da ya kamata duk da tana hukuma ta majalisar ɗinkin duniya na reshen Nijar sai ta samu ta yi larwai duka jihohi waɗanda wannan abin ya shafa. Cewa ba ta samu ba wakilanta sun ka zo wasu jihohi sun ka yi larwai shine ya kawo rauni a cikin wannan rahoton kowa ya san dan ta'adda ya shebuka aƙida ta yana bisa ga tauye hakin ɗan adam wanda ke kashe mutum ya kore shi ya hana mai boko ya hana mai zuwa likita a shekarar 2019 ne aka cimma yarjejeniya a tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatocin ƙasashe akan maganar fitar da rahoto a kowane wata uku game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki a ƙasashen da suka yi na'am da wannan sabuwar tafiya ta neman inganta yanayin 'yancin ɗan adam Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida mu da Barma. Barma sake komawa Najeriya inda ya rage ƙasa da kwanaki talatin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa. Masu sharhi kan al'amuran siyasa da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da wayar da kan al'umma da su mayar da hankali akan abubuwa da manufofin 'yan takara daban-daban suka kunsa domin samun damar bibiyar duk wanda ya samu nasara saboda a tabbatar da cewa ya cika alkawarin da ya dauka don jin daɗin 'yan ƙasar Daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdulrauf ta aiko mana da karin bayani. Batun wayar da kan al'umma din na ci gaba da daukar hankali ne musamman a daidai lokacin da wasu masu sharhi akan al'amuran siyasa daban-daban ke gudanar da tarukan muhawara don yin nazari akan manufofin da manyan 'yan takara kamar PDP, APC, Labour Party da NNPP suka gabatar don ya zama wani mataki na sanya ido akan duk wanda Allah ya bawa nasara a zaben na watan Fabrairu ya cika duk alkawuran da ya dauka ko a nemi yadda za a tsige shi daga kan karakar mulki. duk da cewa akwai bambanci a manufofin 'yan takarar shugaban kasa daban-daban da ma yanayin da suka ce za su aiwatar da su idan Allah ya ba su nasara 'yan Najeriya na da bayyana muhimman abubuwa da ya kamata duk wanda ya sami nasara ya mayar da hankali a kai suna mai cewa a wannan karan za su sanya ido sosai akan duk wanda ya sami nasara don ya cika alkawuran da ya dauka kazalika 'yan takarar Labour Party APC da PDP duk sun amince da irin barazana da ake fuskanta a kasar tare da bayar da shawarwari daban-daban da suka hada da sake fasalin yadda ake aikin 'yan sanda ke tafiya inganta ayyukan tsaro inganta tsarin makamai zamantakewar jama'a da karfafa tattalin arziki comrade salihu dan tata mahmud mai sharhi ne akan al'amuran siyasa in kin ka duba abubuwa ne wanda muke ganin 'yan takara na kasashen birtaniya jamus da america suke yi saboda yawanci za a zo inda an ka ne na ne 'yan takarkaru za su zo su tsaya su dinga faɗan manufofinsu face to face wanda daga baya sun ka ci zabe ba a yi to amma kin gan kaman wannan an ka zo an ka sami wuri an ka gayyato masana da manyan mutane da matasan da mata da kowa da kowa a inda duk abin da ake ga ku a gidajen talabijin da rediyo da jaridu kuna nan kuna documentin abubuwan da an ka faɗa in gobe an ka zo an ka samu nasara ba a yi ba to ana iya amfani da shi. A wani bangare kuma Khadija Suleiman Aliyu da ke zama ambassador a ayyukan wayar da kan 'yan kasa a game da manufofin 'yan takara ta ce. Farko gaskiya matakan tsaron mu da kuma farashin abubuwa gaskiya. Kin ga wani abubuwa su ne muhimmai guda biyu da mutane suke so su samu kwanciyar hankali. saboda da kin ga ba kwanciyar hankali hankali ko abubuwan sun sau kuma ba za a samu a ci ba so farko dai a fara da harkar tsaro idan muka samu cikakken tsaro sai kuma mu samu yalwar abinci a cikin sauki. ba Shehu Ibrahim malama ce a jami'ar gwamnatin jihar Kaduna kuma ta bayyana cewa ana maganar manufofi na 'yan takarar shugaban kasa sun fito da manufofinsu wato manifesto nasu to shine ake so a ilmantar da mutane a motsa a fara maganganu a kai waɗanda ba su ji ba su ji waɗanda ba su sani ba su sani menene waɗannan manufofin da suka shafe rayuwarmu na yau da kullum dukkanmu mata ne a'a matasa ne a'a manoma ne dukkanmu dai 'yan Najeriya sannan kuma ya suka bambanta da manufofi ko kuma alkawura da wasu 'yan takarkarin suka taho da shi so sai ka duba waɗannan manufofi su wane ne suka faɗe shi su wane ne za su jagoranci wannan manufofinsu. Tuni dai wasu masu ruwa da tsaki ke dasa alamar tambaya akan yiwuwar aiwatar da dukkan manufofin manyan 'yan takara da shirye-shirye da suke kan yi don cimma waɗannan manufofi. Rufi, Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya to a gaida Halima Abdulrauf Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga wannan sakon Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu daina sa kuma ga Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. hanyoyin sauyin yanayi sun bambanta a faɗin duniya yanayin da yake shafar rayuwar al'umma ta hanyoyi da dama ta kuma tattalin arzikin ƙasashe kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya shaida min a wata hirar da muka yi da shi. fitattunu da suke faruwa a shi kanshi muhallin wanda har yakan jawo yaƙi da fari da kuma kamfar gona to duk sakamakon hali ne na ko in kula da muke yi a kan muhalli to wannan ta sa muka sake taruwa mu sake dubawa cewa wa'annan matsalolin da suke faruwa ba wai an zaɓe wani bane ba kuma wani zai iya koma wata duniyar bane duniyar nan guda ɗaya muke da ita to kuma ita muke amfani da ita saboda haka kowa sai ya kula da ita shine za mu zauna lafiya idan ba haka ba akwai matsaloli da yawa da za su faru wanda kuma ana ma cikin su kamar su ambaliyar ruwa a wasu wuraren wasu wuraren kuma ruwan ba zai kai ba ana samun fari sakamakon haka za ku ga cewar akwai harka ta rashin tsaro wanda an tabbatar yana da alaka da rashin ayyukan yi domin me duk yawanci sana'ar mu ta ta'allaka a bangaren noma ne so sai an yi noman na za ka ga wasu samu aiki kala-kala daga masu noman zuwa masu girbi zuwa 'yan kasuwa da kuma sauransu da direbobi to kowanne bangare yana da tasirin da yake yi wajen haɓaka tattalin arziki wanda kuma duk duniya ma yanzu ana fama da fari da kuma yunwa da fatara duk da dai cewa za ka ga kuɗi kamar ya wadata amma da yawa inda suka fi yawa din za ka ga babu ayyukan yi mutane 'yan cirani suna tafiya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa. Shi kuma Dr. Muhammad Abba Jime na Jami'ar Maiduguri a birnin Najeriya ya yi bayani ne a game da matakan da ya dace a ce gwamnati ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi a Najeriya da zumar inganta lafiyar muhalli. yin jara dole sai ya shafi duka al'umma na farko dole a wayar da kan jama'a a nuna musu illolin wayannan abubuwa da muhalli da dabbobi da su al'umma din da kansu bayan haka kuma bayan an wayar wa al'umma kai gwamnati dole ta tashi ta fara kawo wayannan abubuwan da zai taimaka jama'a yadda za samu a rage wayannan ababe din dan muddin an samu sun samu wannan ilimin na uku shine gwamnati dole ta kafa dokoki dokokin da kowa ya kamata ya fara bibiya kuma duk wanda aka samu ya ƙetare wannan dokan sai a hukunta shi ko wata ɗaya a ɗaure shi a kurkuku ko a ci taron shi duk wayannan abubuwa ana yin su makwabtanmu nan su kamerun su chadi duk sun yi kuma ya zama doka ina ga idan har an samu an yi wannan insha Allah za a samu ragon wannan matsalolin da ya shafi muhallinmu sosai. nasa bangaren kuma Farfesa Aliyu Jauro shugaban Nasirya a Najeriya ya yi bayanin cewa dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine an samar da maganin dumaman yanayin nan ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyan karni kasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide shi wannan carbon dioxide yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect in yayi yawa ko yakan hana zafin rana in ya sauko duniya ya koma da an yadda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta yawo ƙarin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa. Mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. Aisha Ma'azu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Rasha ta kaddamar da sabbin har-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane goma sha ɗaya tare da jikkata wasu sha ɗaya a cewar hukumomi. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Ukraine ta ce har haren sun taɓa yankuna sha ɗaya a ƙasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami hamsin da biyar yayin da Ukraine ta kakkaɓo galibansu. Gine-gine talatin da biyar sun lalace sakamakon hare-haren. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko'ina. Gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da ƙididdiga a kan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce, Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. Mai Iran na isa kasuwannin China ta amfani da dabarar ɓadda kama wajen dakon shi da gwamnatin Iran ta ƙware da ita a tsawon shekaru da yawa da ƙasashen yamma suka sanya mata takunkumi. ma'aikatar harkokin wajen faransa ta buƙaci a gaggauta sakin bernard filan mai takardar zama ƙasar faransa da ireland da ake tsare da shi a iran wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni inda faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa dangantaka tsakanin faransa da iran ta yi tsami a 'yan watannin na inda tehran ta tsara wasu 'yan faransa guda bakwai a abin da faransa ta kira kaman ba gaira ba dalili da ke daidai da yin garkuwa da dan wata ƙasa. thomas sauraro ana maka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ya zama da dukkan waɗanda suka bada gudumawar ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanta mana labarai sai kuma Salman Abo da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.